bayanan da majalisar ɗinkin duniya ta fitar da ya nuna cewa miliyoyin yara maza da mata ne ake tilastawa ayyukan ƙarfi ko bauta wani lokaci ma har da karuwanci ko hada-hadan muggan ƙwayoyi domin samun kuɗaɗen gudanar da harkokinsu da na iyayensu abinda kuma majalisar ɗinkin duniya ta ce ya saba dokokin ƙasa da ƙasa najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da suka rattaba hannu a wannan doka da ke ba da kariya ga ƙananan yara a duk inda suke tare da tabbatar da basu ilimi da lafiya da kuma yanayi na walwala kamar yadda na gani a wata makaranta da na ziyarta inda na ga yaran na karatu babu kama hannun yaro e to sai dai ba haka yake ba ga wata yarinya da ke gudanar da aikin aikatau a wani gida da na zanta da ita ko da yake dai yarinyar ta shaida mani cewa ita ma tana zuwa makaranta da zarar ta kammala aikin sai dai ta ce tana zuwa makarantar gwamnati ne da ke nuna alamun rashin galihu idan aka kwatanta da sauran yaran gidan da ke zuwa makarantar kuɗi. eh ina makaranta aji hudu me kuke so gwamnati ta yi muku muna so ta taimaka mana da abin da muke bukata kamar kujeru da kayan aiki da littattafai don muna so sa'a idan aka yi muku haka za ku ƙara ƙoƙari e za mu ƙara ƙoƙari sau da yawa dai ana ɗaura laifin halin da yara ƙanana ke samun kansu a ciki ne akan iyaye maza da walau halin yau ko kuma sakaci ya sa suke yin watsi da nauyin iyalansu kamar da wani magidanci malam muhammad ibrahim ya tabbatar mani eh, to a gaskiya mu magidanta masu yaya a rashin kula yake kawo wannan sabili da uban yaro ka fita gida to uwa tana iya ɗora ma ɗanka talla ko ‘yarka ta tafi ta yi mata talla kafin ka dawo an gama wannan talla an aje komai ba za ka san komai ba ko menene matsalar da ke jefa yara cikin matsalolin da sukan samu kansu dai fatan wannan rana da majalisar ɗinkin duniya ta ware shine yin ƙaimi ga gwamnatoci da ƙungiyoyi na sa kai da iyaye na taimakawa yara fita daga halin da suka samu kansu a ciki na ayyukan ƙarfi ko kuma bauta da ke jefa su cikin wani hali na tsaka mai wuya lamarin da ke barazana ga rayuwarsu a nan gaba masu iya magana da yana cewa yara manyan gobe baban ya jibrin murya amurka daga lagos a nigeria Shin yara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan ma iyaye, kubi malaman makaranta irin haka Allah ke so. habayara yara manyan shin yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe, habayara yara manyan habayara to gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara. ku bi malaman makaranta, ‘yan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau, irin haka Allah ke so.